A lokacin da yake mani bayani, shugaban kwamitin kula da harkar makamashi da wutar lantarki na majalisar wakilai Honorable Aliyu Magaji Da'u ya ce babu wani abu da ya wakana a shekarun baya akan wannan batu na samarwa ƙasa wutar lantarki har megawatt sama da dubu uku daga tsibirin Mambila ta jihar Taraba. Honorable Magaji ya ce batun ya kasance ne a takarda kuma a hannun 'yan boko waɗanda ke nan babban birnin tarayya Abuja. Banda zuwan Buhari ba a taɓa yin wani abu na zahiri ba kai hatta ma wurin da babu a wannan satin ne aka samu takarda daga hannun gwamnatin jihar taraba ta yadda cewar a je ma a ɗebi iyakacin filin da ake nema a yanzu maganar da ake yi akwai sobeyas masu aune-aune suna can domin a samu right of way na inda za a yi abin kai ko hanyar da za a tafi access road babu jiya na je yin aiki domin ganin abin da yake gudana a ma'aikatar wuta kuma shi ministan wuta dan taraba ne kuma shi ya gaya min wannan diddiki dama na sani banda zuwansa shi minista injiniya Mamman da zuwan buhari ba wata magana irin ta maganar kamar akwai wani abu membila babu honorable magaji aliyu ya ce kwamitinsa zai yi binciken kudaden da aka rika kasaftawa domin aikin lantarkin na tsibirin mambila din. Mu za mu binkici a majalisa mu ga su waye da suke sa kuɗi a budget kuma an sa kuɗi a budget da sunan mambila me ake da shi kuma abin da ake cewa za a iya samu na yawan karfin wutar wa dubu uku da hamsin ba zai yi ba wani ma labarin ƙanzan kurege ne abin da za a iya samu ba zai wuce rabi ba kuma na ga buhari ya ɗauki niyya domin ya yi kwamiti na ministoci wanda ma za a zauna a yi abu guda uku na farko a tantance wannan kuɗin nawa ake so a yi wannan abu na biyu a nemo inda ya kamata a yi wannan aikin akan wannan kogin da nan kodon da za su yi magana da Cameroon domin kin san ruwan da Cameroon yake yake gangalowa yake zuwa Najeriya amma a lokacin da yake nashi nazari a kan batun tsohon shugaban kamfanin wutar lantarki na Kaduna kuma mai ba ministan makamashi da wutar lantarki shawara Idris Muhammad Madakin Jan ya ce ministan wutar lantarki ya yi bayani irin wannan a watannin baya da suka wuce inda ya gaskata cewa yanzu an fara aiki a mambila ɗin. Minista ya ba mu directive akan a yi maza-maza a je a fara sensitization program na fara wannan project ɗin banda sensitization ya kuma ce a fara enumeration na wannan project ɗin kuma banda enumeration ya ƙara cewa a fara survey na wannan aiki to in Allah ya yarda muna mambila da ikon Allah da kuma yardan shi da cewa aikin mambila hydroelectric power plant ya fara a lokacinsa ya kuma samu directive na shugaban ƙasa president Muhammadu Buhari akan project din nan a fara shi da maza-maza. Duk da cewa an ɗabi shekaru goma na kammala aikin kuma a lokacin wannan gwamnati ta riga ta sauka jama'a za su sa ido tare da kyakkyawar fatar ganin an kammala aikin domin a shawo kan matsalar wutar lantarki a ƙasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.